to abin da ya faru a taraba abu ne na ban takaici da ban tausayi kuma mu a kungiyance kungiyar mai ta ba abu ne wanda ya ba mamaki ba don tautari mun yi magana da gwamnatin taraba cewa fa akwai wani abu makamancin wannan wanda yake son ya taso sai ba don wani abu ba sai don su 'yan mambila sun wayi gari sun ga cewa a dukkan fili yana hannun ba makiyayi don su fulani makiyayi da suke mambila tun tun da daɗewa sun mallaki filaye nasu na kansu inda za su yi kiwon shanunsu kuma sun samu takardu na gwamnati kan mallakan takardar mallakan fili na wa'annan filaye filaye nasu ne halak mallakinsu kuma ciki suka zagaye na shanunsu suke su kiwo su sha ruwa su zo su kwanta su suke da dukiya a ƙasa sai aka waye gari su 'yan mambila sai suke kishi da wannan abin suka ga babu hanyar da za su bi a gwamnatance ko ta hanyar shari'a su kwace wa'annan filaye saboda haka sai suka koma ga neman fitina ga neman tashin hankali akwai mutane da dama wanda 'yan mambila sun zauna a cikin filayensu haka kawai don gadara sun ki fita to na mataki kuka ɗauka a wancan lokaci a matsayinku na shugabanni to mun sha jawo hankalin gwamnati mun zana da gwamnatin taraban na mun jawo hankali shi akan wannan al'amura da yake faruwa a tattare da filaye da yan mambila suke son su karba a hannun fulani makiyaya kuma fili nasu ne mallakansu amma gwamnati ba ta yi komi ba har ya kawo ga wannan ta'asa da aka aikata inda a yau mun yi asaran mutane sun fi biyu. ba a maganan dabbobi don muna kesa kamar dubu goma sha biyar su mutu amma da yake wayansu an je an kakkashe wayansu mutane a lungu ne wayansu dabbobi an kashe su a lungu ba a ma iya gane cikakken lissafin rayuka na mutane da dabbobi da suka salwanta wannan kuma mun samu babban shaida daga shi wannan babban soja da ya tafi gurin ya duba ya ga abin takaici ya fito yana magana daga zuciyarsa ya nuna damuwa da bakin ciki akan abin da idonsa ya gani na kisan kare dange don a hallaka fulani a kore su a mambila to a yanzu wani mataki kuke ɗauka to mataki da muke ɗauka kungiyance matakai ne wanda suka shafi doka Uh, don na farko dai mun yi ta rubuce-rubuce a gwamnati muna da saidu muna da takarda na saida tabbacacce a hannun ofis ɗinmu da take taraba mun yi rubutu a gwamnati mun sanar da su ire-ire irin wayannan abubuwan don a kawar da wannan al'amari ba a kawar da shi ba har ya kawo ga abin da ya faru har haka a yanzu haka dukkan mataki da ya dace na doka muna kokarin daukansa wanda ma zai kai mu har ga shari'a zai kai mu har ga kotun duniya da dai ecos da sauransu don wannan kisa na karin dangi wanda aka yi shi tabbatacce da saida da fotuna da komi da komi ba abu ne wanda za mu bar shi ba. Ba gamsu da binciken gwamnatin jihar Taraba. Ba za mu taɓa gamsuwa da binciken gwamnatin jihar Taraba ba don muna ga ita gwamnatin jihar Taraba da ta wa'in abubuwan suke faruwa in ma babu saninta ta yi kunnen uwar shegu ta bar abin yana faruwa.